الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون Allah ne ya halarci sammai kuma ya halarci ƙasai kuma ya halarci abin da yake tsakaninsu a kwanaki shidda amma shi mai ikon halittar su ne a ƙasa da ƙiftawar ido sannan sai ya ɗaukaka akan al'arshi ɗaukakar da ta dace da girmansa ya ku mutane ba ku da wani majibincin lamari da zai zibinci lamarinku ko wani mai ceto da zai cece ku a wurin ubangijinku ba za ku yi tunani ba ku bauta wa Allah wanda ya halice ku kada ku bauta ma wani tare da shi